Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Maudu'in da muke tattaunawa a kai tun makonni da hudu da suka gabata shine matsalar cin zarafin mata musamman a zamantakewar aure wanda ya samo asali bayan da wani magidanci a jihar Edo ya harbi matarsa a hannu da bindiga sakamakon bata kammala girki ba a lokacin da ya dawo gida lamarin da ya sa aka yanke hannun nata baki daya. kuma domin tattauna wannan maudu'i mun karbi bakoncin barista amina umar hussein sakatariyar kungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar kano da kuma hajiya halima baba ahmad shugabar gidauniyar center for juvenile delinquency awareness gidauniyar da ke fafutukar wayar da kan mata da matasa a makon da ya gabata lokaci ya ci mana a sa'ad da barista amina umar take cewa idan har mutum zai yi duba na basira kuma na tsanaki akan matsalar da suke kawo jinkiri a tafikar da shari'unmu a najeriya gaba daya matsaloli ne masu yawa wanda kuma gaskiya ba za mu ji tsoron faɗa cewa waɗannan matsalolin sun fi yawa daga ɓangaren gudanarwa wato ɓangaren gwamnati To matashiyarmu a yau ita ce amsar tambayar da na yi wa Hajiya Halima Baba Ahmad cewa waɗansu mutane suna da ra'ayin cewa za ce mijinta yake iya ɗaga hannu har ya kai mata mari a kuncinta. Kasancewar suna yawan cin karo da irin waɗannan matsaloli a aikin da suke aiwatarwa. Duk waɗanda suke ɗaukan cewa za ita ce mijinta zai ɗaga mata hannu. to ai sun yi kuskure kuskure babba guda ɗaya da suka yi shine shi fa aure kansa ibada ne kuma wajibin mu ne mu gina auren na akan yadda Allah ya faɗa in har ba a gina aure akan yadda Allah ya faɗa ba dole za a rinka samun matsala bayan matsalan da za a samu kuma babba shine ya gurɓata ma mutum zamantakewarsa da mai gidansa har ma da ƴaƴayensa shine sai kiga cewa an fara samun rashin jituwa tsakanin mata da miji ba zai kula da hakkinta da Allah ya ɗora mata ba baya ga wannan ba zai kuma kula da tarbiyyanta ba shine ma babban abu ballantana har ta samu nutsan da za ta kula da tarbiyyar 'ya'yanta. To barista kina bayani a game da irin matsalolin da suka dabaibaye shari'a. Yanzu misali idan kika duba wata matsala kamar yadda na ce miki idan kika kalli ƙwaryar cikin kotu za ki ga tiraku guda guda biyar to idan kuma kika ce bari in fada binciken in fito daga wajen kotu za ki ƙara samun turaku biyu wato akwai hukumar 'yan sanda wanda a dokar kundin tsarin mulkin najeriya su suke da haƙƙin kama mai laifi bincikarsa da kuma gurfanar da shi a gaban shari'a wannan duk wanda zai faɗi gaskiya ya san halin da hukumar 'yan sanda take ciki a najeriya ya san halin cin hanci da rashawa da ya dabaibaye ta saboda gwamnati bata wadata ta da kayan aiki ba mu da muke mu'amala da su dole ne musu adalci muna ganin irin halin da suke shiga ka ga mutum ka bashi bindiga don ya tsara rayuka da dukiyoyin al'umma amma baka wadata shi wannan ko shakka babu laifin bangaren gudanarwa ne wato executive executive arm of government gwamnoni wanda muna ganin cewa an shigo bangaren siyasa da ya kamata a ce sun taimaka mana saboda gwamnati ce da muka zaba da hannunmu amma babu abin da suke yi illa kokarin su wadata kansu da iyalansu sun bar talaka a titi a cikin wahala a cikin musifa kuma kamar ajiya aisha yadda kika kara cewa mutane fa suna kallon lauyoyi a matsayin waɗanda suke jan kafa to shi ma wannan ba wai ina kare mu lauyoyi bane da ina cikin mu a'a abu ne ne da ya kamata mutane su kalle shi da idan basira kamar yadda na ce muke tura kunnan duk inda ɗaya ko hudu ne a lokaci ɗaya suka yi aiki ɗaya bai yi aiki ba abu ba zai yiwu ba idan kuma muka faɗaɗa abun muka sa su muka mayar da su ku bakwai hukumar bincike lauyan gabatar da shari'a lauyan kariya kotu hukumar gidan gyaran hali da tarbiyya hukumar 'yan sanda da kuma hukumar gyara dokoki idan muka kalli waɗannan turakun guda biyar za mu ga babu wacce ba ta da matsalar da za ta iya kawo jin jinkiri a gudanar da shari'a to su kansu lauyoyin misali hajiya aisha akwai raji da ake cewa akwai wa'annan ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje wanda ake cewa suna ƙoƙarin su ga yaya za a yi ana gurfanar da masu keta alfarma da cin haƙƙi da kuma cin zarafin mata ko kuma janda ba cin zarafin jinsi to za ki ga ala ayyi halin su ma wa'annan za a yi ta faɗa ana cewa ƙungiyoyin ƙasashen waje suna kawo taimako ƙungiyoyin ƙasashen kasashen taimako waje suna kawo tallafi don shari'a sai ki ga tallafin da gudunmawar da suke kawowa baya zuwa hannun lauyoyin da ya kamata to barista ba na tare ki ba zan dawo baki dama ki kammala wannan bayanin da kika fara mana yanzu hajiya halima wasu irin gudunmawa za ku iya bayarwa babban gudunmawa da za mu bayar shine wajen wayar da kan al'umma kuma a ga zahirance wa'inda aka samu an ci zarafinsu kuma a hukunta wanda suka ci zarafinsu to duk wanda aka ci mata zarafi za ta samu karfin gwiwa fitowa ta nuna cewa gashi an ci mata zarafi ba da wani abu saboda ta ga an hukunta wance an hukunta wane ta san in ta fito da da nata ma ba kunya da ta ji ba kuma sau da yawa abin da yake hana mu fitowan ne ni kaina yanzu akwai wani cin zarafin da aka zo har gidanmu aka yi kuma yanzu haka ma muna kotu akan wannan in Allah ya soya da ina jiran a kai matsayin da kotun abubuwan da suke faruwa duka muna da shi duk mun yi rikodin ɗinsa amma dai daidai da haka muna dai jira mu ga kotun me ta yanke hukunci a kai saboda ya zamana ni kaina ne aka zo gidanmu fa aka min wannan cin zarafin dukan tsiya aka min na fitar hankali amma na bi wasu hanyoyi saboda in samu a karɓa min na wallahi abu ya gagara to yanzu haka muna kotu muna jira ne ga irin tafiyan da take amma tafiyan baya kan da aka yi gaskiya tafiya ne ba mai daɗi ba sai dai ba mu ce komai ba abin da sa na fito da wannan misali na bayar da na kaina saboda ina so in gwada mana ne mata neman hakki ba maganan kunya a ciki in dai har za a ce zarafi na a dake ni in fito in faɗa in ba da misali a kaina abin da ya faru so ina ganin wannan kaɗai ya isa mata mu fahimci cewa lalle maganan wannan cin zarafi ya wuce a ɓoye shi abu ne wanda ya kamata mu fito mu karɓi mu. kuma mu tabbatar cewa dokan nan da aka saka ɗin ba saka doka ba a tabbatar da hukunci akan wanda ya laifi shine babban abin da muke muradi mu ga ya fara a ƙasar nan ba akan wannan da cin zarafi kaɗai ba akan kowane abu wanda zai zama na mutum ya karya dokan ƙasa in har ana ɗaukan matakin zai isa wani ya gani ya ce eh lalle wannan abu an yi hukunci ma wani to lalle ni ma in shafa ma kaina ruwa amma in har ana cin zarafi ko ana karya dokokin ƙasa ba a ɗaukan mataki a kai ana ganin karar an yi hukunci ma wani to wallahi tallahi gaba gaba nan ma in aka fitar da dokan ma dai zamana dai mutane suna sanyi sanyin bi saboda ba a imposing din dokan akan mai laifi shine babban matsalar mu yanzu so yanzu wannan na zan fito da shi ne saboda in gwada ma mata cewa ni ma fa an ci zarafi na kuma na fito na ɗauki mataki kuma har na faɗa ma duniya an ji abin da aka mun kuma ga hukuncin da aka yi wataƙila wasu daga cikin mu mata wanda aka ci zarafinsu su kansu za su ajiye kunya in har ni da nake kokarin kare hakkin wasu da a ci min zarafi in fito in faɗa. To barista na dawo gare ki kamar yadda na yi alkawari. Yanzu misali kamar kungiyar da nake ta International Federation of Women Lawyers ƙungiyar lauyoyi mata ta duniya reshen jihar Kano misali za ki samu cewa kamar inda muna da cases da muke gudanarwa kuma duk wannan ah, shari'u da muke yi muna taimakawa ne kyauta babu ko wanda ake tuhuma ko wanda yake yin tuhumar babu ko kwabansa za mu yi amma za ki ga mu kanmu a dabaibaye muke da matsaloli waɗannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin ɗan adam na ƙasashen waje masu rajin kare haƙƙin jinsi taimakon nasu baya zuwa gare mu sai dai ka je shi a can wani gurin wanda su kuma ba su suke yin aikin ba so alahayya halin wannan abun wata matsala ce da take ci mana tuwo a kwarya ta daɗe tana damun mu mun rasa yanda za mu yi amma kuma a lokaci guda ana kallon cewa wa'annan su ne da laifi duk da ba zan musa miki ko ba zan karya ba akwai ɓata garin da da gangan za su dinga kawo jan kafa da jinkiri a shari'a amma yawan su bai kai yadda za su tasiri ba da a ce kayan aiki ya wadatu waɗannan turaku da muke da su kuma da a ce waɗannan turaku da muke da su ana ba su horo da sanin makamar aiki yadda ya kamata da shari'u za su ci gaba saboda mutane ai iri ɗaya ne mutanen da suke amerika mutum ne a amerika mutum ne a ingila mutum ne a najeriya idan har gudanarwar tafiyar da shari'u ta amerika za ta tafiya don me ta najeriya ba za ta ba amsan tambayar ita ce kamar yadda na faɗa ba mu da kayan aiki babu wadatattun kotuna yanzu kamar wannan cin zarafin jinsi wato gender based violence da ake fama muna taraji muna kiran a yi kotuna na musamman saboda kotunan da suke da hurumin sauraron wannan shari'ar zaki ga kuma kundin tsarin tafikar da laifuka ya ba su hurumin su saurari shari'u masu yawa wanda a rana ɗaya zaka ga kotu ta yi kes ashirin talatin har ma arba'in a ƙananan kotunan na addinin musulunci to yaya za a yi irin waɗannan shari'u na cin zarafin jinsi a ce an cuɗanya su da irin waɗannan shari'u na yau da kullum kuma a ce an ga sun yi tafiya cikin sauri wannan ba zai yiwu ba ko shakka babu Mai sauraro anan ne kuma za mu ja birki a cikin shirin ciwon ya mace na wannan mako kuma ƙarshen mu akan wannan maudu'i na cin zarafin mata tare da barista Amina Umar Hussein da Hajiya Halima Baba Ahmad. sai a tara da mu zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai ya raya mu domin sauraron wani sabon shirin. Yanzu a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu. Ni Aisha Mu'az da ke cewa muni wani lafiya.